a mafarki kashi na biyu wanda muke darsa daga littafin alkawaidul husna fi ta'abirin ru'ya na malam abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman as-sadhan Allah ya saka mashi alkhairi wannan shine wato darasi na goma kenan cikin wannan jeren giya na kashi na biyu za mu tashi kai tsaye a alqaidatu saminatu ashara inda malam yace ka'ida ta goma sha biyu date ɗin yau shine laraba biyu ga watan september 2020 wanda ya dace da asalin tarihi na musulunci wanda shine 14 ga watan al-muharram 1442 ya ce alƙairatu thamina ashara man tarakatta abira la yaslamu min tabi'atihi hatta yu'abbira aw yas'al Allah al-khairata fihi wanda ya yi mafarki wanda mafarkin na bukatan fassara sai yake fassara wato wannan bai sa ya tsira daga asalin abin da mafarkin yake nufi rashin fassarawa bai hana abin da Allah ya nufi ya auku har sai an fassara din ko kuma a roƙi Allah Allah subhanahu ta'ala ya zaba mishi abin da yake alkhairi game da mafarkin nasa Wazalika annal aslafi أن الأصل Baƙa'u تعبير المنام بقاء ما كان على ما كان حتى ولو طالت المدة ما لم تعبر wato saboda yadda abin yake game da al'amarin mafarki kowane abu yana ci gaba da zama a bisa yadda yake ba zai canza ba ko mun daren dadewa ko da mutum mafarkin shekara da shekaru daɗewa ba ta sa ma'anar mafarkin ta canza Ah, kuma har sai an fassara shi da gwargwadon abin da ya dace da ka'idojin mafarki wato ko da an fassara da wani kuskure kuskuren ba zai zama shine abin da zai rinjaye akan gaskiya ba ala annar tulihu ala sahibiha hatta ya tsaluba tabir domin kuma mafarki yakan kasance zai yi ta naci yi ta maimaituwa ga mai mafarkin saboda mafarkin yana da bukatan fasara za ka ga kana ta maimaita shi ko kina ta maimaita mafarkin ko kuma kora so ɗaya ko so biyu kika ga mafarkin ko ka ga mafarkin to ba zai gushe daga zuciyar mutum ba a ah, memory din za ka ta tunawa hankalinka zai ta komawa kan abin yau da gobe dare da rana kullum kana tunanin abin to wannan yana nuna zuwa ga mafarkin yana neman fassara ne Wahaza, hada yufidu ma rawahu at-tirmidhi eh, fi al-hadith as-sahih qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda ke kara bayyana wannan shine abinda tirmidhi ya rawaito a cikin hadisi ingantacce da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ar-ru'ya ala rajulin ta'irun fa'iza ubdirat waƙa'at shi mafarki kamar tsuntsu ne a kan mutum idan an fassara sai ta auku Wani yana cikin sunan na mutum ne ai annar ru'ya ka shay'il mu'allaq ala ala ala ƙa’irin wato ita ita mafarki kamar wani abu ne da aka makala a jikin kafar tsuntsu haithu la istikrara laha wanda baya tsayawa wuri daya fahiya sari'atu suquti idza ubira tana da saurin wato faduwa tana da saurin faduwa idan an fassara idan an fassara tana da saurin wato bayyana abinda ake nufi shine cewa mafarkin ba zai zama wai saboda ba a fassara ba a ce kawai ya wuce a'a yana nan yana nan yana jiran ko a fassara ko ma ba za a fassara ba in dai da gaske ce bushara ce ko wani tsorarwa ne ko wani tsoratarwa ne to zai fa tabbata ko yau ko gobe rashin fassara shi bai tseratar da wato shi daga aukuwa ko daga faruwa shine abin da yake nufi da cewa an ru'uya? a shi mafarki ala rijili ta'irin sorry na karanta da rajul a ala rijili ta'irin kamar an makala wani abu ne a jikin kafar tsuntsu wanda yake yawo da shi mala ya fice tirmidhi ya fitar da hadisin amma al'imamu abu dawuda ma ya fitar da shi daga hadisin ainihin wato waki'u ibnu udisin daga babbansa mai suna abu razin shine ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam Abu Razin al-Uqayli hadisi ne tabbatacce insha Allah to shi malam ya ci gaba da cewa misaluhu misalin irin wannan mafarki shine ruwiya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kha baina Salman wa Abi Bakr arwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada ƴan uwantaka baina Salman tsakanin ainihin wato Salmanul Farisi radiyallahu anhu manzara sai sai hada siyan wantaka da shida da da shida Abubakar Siddiq bayan Salman tsakanin Salman al-Farisi wa Abi Bakr da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu abinda ya tabbata a cikin Bukhari shine cewa Salman al-Farisi da Abu abu darda'i ne manzo Allah sallallahu alaihi ya hada su a wannan yan uwantaka shine abin da ya tabbata wannan hadisi na abin na Abu Juhaifa wanda ya je gidan shi ya tarar da matar shi kata kata ba ta kwalliya ba ta komai sai take ce mishi ai saboda abin nan saboda ɗan uwan naka ba ruwan shi ba ruwan shi da da wanka ba ruwan shi da gayu ba ruwan shi da mata azumi kawai yake shine sai ta abin nan ta daina wanka ita ma ta daina cin gayu to shine ya mushi har a wurin shi ya mushi wannan fada da aka ruwaito a tarihi to wannan shine abin da ya tabbata a cikin wannan ainihin wato riwaya game game da wato Ah, wannan yan uwantaka da aka hada tsakankanin tsakankanin waɗannan sahabbai guda biyu abu darda'i ne da shi da wato wannan sahabi mai suna salmanu alfarisi to wannan kisa dai bari mu ƙara karanta ta kunna sannan mu ji abin da yake cewa game da ita ya ce ah, ah, wa abubakar fara'a salmanu ru'ya fara salmanu da abubakar ru'ya sai salmanu ya ga wani mafarki ya ga wani mafarki da abubakar ya gane ma abubakar ɗin wani mafarki sai ya so ya masa magana ma'ana ya nuna masa a mafarkin a da anu shi kuma sai ya kau da kai ya ƙi kula shi faƙalawa abubakar malaka ya ahi a aratta yi da ya wato salmanu din da ya ga mafarkin da ya ga abubakar siddiq sai ya kau da kai sai ce masa ah, malaka ya akhi me ya same ka ya kai dan uwana a aratta yi kake kau da kai ba ka son ka kula ne kake kau da kai me ya faru ne sai ce da mm, sai ce ne ra'aitu ya daika na ga hannayenka ne guda biyu jumi'at ila unkika an kulla su a jikin wuyanka an kulla su a jikin wuyanka faƙala Allahu akbar sai ce Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi mana ya yi tasbihi ga Allah ya ce Allahu akbar jumi'at ya daya an sharri ila yau milkiyama ya ce to an kulle hannuna ne daga barin sharri har zuwa tashin alkiyama hannu da ka gani an kulle a jikin wuyana alama akan cewa hannuna an raba min su daga barin sharri har zuwa tashin alkiyama babu hannuna babu aukawa ga sharri bala ya ce wa shahidu ƙauluhu fa'a'ara da anu shahidin da ke cikin wannan nasi shine faɗinsa da ya ce fa'a a fa'a'arada anhu sai ya kau da kai daga barinsa wannan riwaya kamar da mala ya ambata tana cikin littafin sharhu sunna na al'imamu al Falon falamma taraka ta'dira lam yaslim yaslam min taba'ati duk da ya ki fassarawa ya guje ma fassaran to wannan amma bai hana fassarar ita ta biyo sawo ba a tsira daga abin da fassarar za ta nuna ba min takaddur wal i'rad wal waqt na abin da zai jawo na wahala da kau da ido da kuma lokaci da aka shi falamma ubirat intaltika ru'ya al muz'ija da aka fassara kuma shikenan sai farkin ya kare ma'ana kin fassarawa bai zama magani bai zama waraka ga mafarkin kin fassara shi bai kawo waraka dole sai an fassara din idan dai mai bukatar fassara ne kin fassara shi bai zama abin da zai hana abin ya auku ina fata man fahimci wannan shine abin da yake so nuna mana wannan magana kamar yadda ya ambata tana cikin littafin sharhu, sunna na al-baghawi shine ya kawo ta a karkashin inda yake fassaran wallat aidihim wa la'inu bima qalu da irin inna ja'alna fi anaqihim aglala sai ya ambaci wannan labari ya ce an haɗa ‘yan uwantaka cewa ruya an nabi sallallahu alaihi salama a khabai na salmanu abu bakarin amma kamar yadda muka ji cewa wannan abin da ya tabbata shine ukuwan nan tsakankanin salman ne da abu darda'i wallahu ta'ala alam da sai malam ya ci gaba da cewa at-tasi'a ashara al-qa'idatu at-tasi'a ashara ta'birur ru'ya du'a'un mu'ammanun alaihi min janibil malak fassara mafarki kamar addu'a ce wadda mala'ika din nan yake cewa amin amin in khairan fa khairan in an fassara alkhairi an yi addu'a alkhairi ya zama alkhairi wa in sharran fa sharrun idan an fassara shi da mummuna sai a mummuna ya auku wala ya ruddu alqada illa du'a babu abin da ke kuɗe kaddara kamar da aka sani a bisa ka'ida sananniya in banda addu'a misaluhu misalin irin wannan ruwiya annam ra'atan ma'aha tiflun wata mata ne dan yaro rabi'un wanda ke shan nono ja'at ila halaqati ibn sirin ta zo wurin karatu majalisin ibn sirin fil masjid a masallacinsa fasa'alat anhu ta tambaya ina malam yake faqala ahadu talamizi sai wani daga cikin dalibai yace kad wa qad urifa bil humuqi wannan dalibi an san shi da wauta dama mai wauta shine daga an zo neman wani ba kai ake ba ka sa baki sai ya ce mata mawara ake ra'a me ya kawo ki kaji ya fara mata aikin wuta kala ta ce ru'uya ha mafarki ne na gani fibni haza game da ɗannan nawa fakala wa ma ra'aiti kawai sai ya naɗa kanshi mai fatawa ya ce to me abin da ke gani a fassara miki ai ba ku me ko da malam baya nan bidde ba matsala kala ta ce ra'aitu ibni haza wa qad sharibal bahara tace na ga ɗana nan ne yana shan ruwan teku yana ta shan ruwa a teku da fabadaraha mu'abbiran faƙala wannan mutumi kawai sai ya ce mata ai fassara tan shakku mararatuhu faya mutu ai ɗanki kawai mutuwa zai zai kuka ne kawai ya shaƙi ya sarƙaƙe mu da shi suke kawai mutu fasara khatiflu fi hinihi sai kawai aka yaron kuma ya sa ihu summa shahaka sannan kuka ya sarƙe masa a kirjinsa fa mata an take mutu fasarat ummuhu tabki alaihi wa qad dakhala ibn sirin a lokacin da uwa take cikin kuka sai ga ibn sirin ya shigo ka'idan yace laula taraktumuhu da dai kun kyale shi ba kuma wannan fasara bala asbaha aliman da malami zai zama yace min ulama balad daga cikin malaman wannan kasa mu saboda mene yace albahru fihi lu'lu'u wad-durru wal yaqut ai shi kogi a cikin shi akwai lu'ulu'i da zinariya da yakutu da diamond da sauransu da haka wanda gaina shan ruwan kogi zai sha wani alheri ne a ciki bayan bagai alal mu'abbiri an yuhmil ru'uya ala janibil fa'ali ma amkanu yana da kyau ga mai fasara mafarki yi kokarin ɗaura fasarar shi akan ɓangaren arashi wato fata nagari iya iya wasu li'annan malaka Aminu ala qawli saboda sanda kake fasara wannan kamar kana addu'a ne mala'ika yana cewa amin ina fata mun gane wannan sai malam yace alqaidatul 20 qaida ta 20 ar-ru'ya waqi'un mutakamilun tadurru tajzi'a ar-ru'ya kaga shin farki waqi'un abu ne wanda yake mutakamil cikakke tadurru tajzi'a in an tsatsaga gashi, an rarraba shi to yana samun matsala kamar fim ne in ba kalle shi gabaki ɗaya ba ko littafi na nobel misali in ba karanta gaba ɗaya ba ko abin nan ba za ka iya ba da labarin littafin ba karanta gaba ba za ka iya ba da labarin fim ba kalle shi gaba ɗaya ba za ka iya labarin labarin abin da ka gani ba cikakke ka ga wani bangare ko ko wani sashe sai ka gan shi gaba ɗaya ko ka karanta shi gaba ɗaya ko ka saurara gaba ɗaya sannan za ka iya ba da labarin da ya kamata fala yustasna min ya alfaza alfazaha wala qara'inaha ba a so ka togace wasu lafuza daga cikin mafarki in ka ba mai fassara labari ko ka ba fassarawa ka kula da kowane lafazi da kowace gaba wala qara'inha da kuma duk abubuwan da suke da alaka da shi wanda suke kewaye da mafarkin fal jami'u ma'amulun bihi dukkan waɗannan ana aiki da su bal yalzamul mu'abbiru an yura'iya ma dalat alaihi rumuz min ma'anin wa ma dalat alaihi min lawazim wajibi ne ya kula da abin da rumuz codings din nan suke nunawa na lazumin su da abin da suke nunawa na ma'ana ومثل ذلك من يحكم على كتاب لم يقرأ منه إلا فصلا واحدا kwatan kwacin mutumin da zai wa littafi hukunci littafin da ba karanta komai a ciki ba ta kila sai chapter daya ko mutumin da baka taba gani ba sai lokaci daya kace zaka mishi hukunci kaga za a samu naqasu fa hukmu hina idin naqisun ba shi ka hukuncin da zai zama takaitacce ragagge wanda yake mai na ƙasa fala budda an yura iyal mu'abbiru jami'ar rumuzi wa yabaha fi fi wahdatin mutakamila mutamasika wajibi ne ga mai fassara ya kalli dukkanin rumus dukkanin codes din kuma ya saka kowanne a wurin da ya kamata inda ya dace da shi inda za su haɗe da junansu kamar gini ne kamar da muka faɗa baya kamar gini ne kowane bulo kwaya ɗaya da muhimmanci kamar kowanne da zarar da a cire kwaya ɗaya ko da an ba sauran to ginin ya lalace Misali hu laura a insanun hayyatan taldaguhu da mutum zai farkin ya ga macijiya na cizon sa fa ya shiriba asalan sai kuma ya ga ya sha zuma fa badara al-mu'abbir bi qawlihi mai fasara sai maza ya ce mishi tusibuka ainun za a yi maka kambun baka ne fa tu'dhika kuma ya cutar da kai sun masakata sai kuma ya tsaya iyana a fasaran shi la adarra bi hadha ra'i to da ya tuta da mai mafarkin saboda mene la annahu lam yu'addir shurbal asli bai fasara mushi shan zuma ba wa huwa shifa shine cewa zai samu waraka bayan an mushi wannan ainihin wato abin da za a yi mushi na na abin nan na kambun baka yace uh, shibabu min tilkal ain zai waraka daga wannan uh, kambun baka da za a mushi wa yuqsadu bihi uh, الرقية الرقية بكلام الله وهو شفاء لهذا الداء wanda zai zama abinda abinda fasara take nufi ɓangaren zuma din shine zai zai samu waraka ta hanyar rukuya da za a mishi da zancen Allah subhanahu wata'ala malam yace alqaidatul hadiya wal 20 ƙa'ida ta 21 man raba. wanda ya ƙarya firu uyahu a mafarkinsa uqiba fi duniya za a yi mishi ukuba a nan duniya bi husuli da faruwan ma ya shahu abinda yake jin tsoro din wa fil akhira a ranar lahira kuma kullifa za a ɗora mishi dole an ya aqida baina ne, sai ya kulla tsakankanin shinkafa ƙwaya biyu su bi fa'ilin kuma ba zai iya ba yin ƙarya mafarki ba yi da kyau kamar yadda yin ƙarya a farke bai da kyau ƙarya ga baki ɗayanta shari'a ba ta yadda da ita ba a ɗauke ta a faɗa abin da bai faru ba ka ce a yi babu kyau to idan mafarki mutum ya je ya yi ƙaryan mafarki ko bai yi ba ya ce ya yi ko kuma abin da ya gani da gangan ya canza ko ya rage ko ya ƙara to duk wannan yana cikin ƙarya to wannan abin da ya ce ya gani idan Allah ya so sai ya zarabce shi da faruwan abun a duniya ya karya cewa an mai sata ko karya ya yi hatsari ko karya ya yi gobara ko karya ta yi barin ciki ko duk wata karya da mutum zai yi to sai Allah ya jarabce mutum da faruwan abin da ya karya a kai. sannan kuma an je lahira mushi wancan sakamakon Allah ubangiji shi kyauta malam ya ce haramallahu alkadhiba alaihi eh, Allah ya haramta a yi masa karya shi Allah din taswiril kazib eh, ta hanyar suranta abu na karya wato uh, a cikin tunani ka suranta shi a cikin tunaninka na ƙarya ka ce ya faru kama harramar taswira fil Kama kamar yadda ya hana asalin suranta abu zane zane na hoto Allah ya hana li'annaha munaza'atun lillahi fi qudrati ala al-khalq saboda dukkan waɗannan guda biyu jayayya ne da Allah wajen uh, ikon da Allah yake da shi akan halittunsa akan yin halitta halittunsa qala ibn hajar rahimahullah ibn hajar yake faɗa cikin fatful bari mujalladi na 12 yake cewa hiya annar ru'ya khalqun min Allah abin da yasa aka hana ƙarya mafarki saboda shi kanshi mafarki halitta ce ta Allah wa hiya suratun ma'anawiyatun latifa shi ma hoto ne wanda yake abstract wanda ba a gani latifa wanda yake mai ban sha'awa kama falkazibu adkhala suratan lam taqa hakikatan wanda ya ƙarya to yana so ya ƙirƙiri wani abu wani yanayi da bai taɓa faruwa ba ne. fa huwa kadhibun ƙarya ne ala jinsin nubuwa yayi ƙarya ga jinsin abin da ake ma'annabawa wahayi fa kullifa an ya aqida baina sha'iratayn shine za a ce mishi to dole ranar alkiyama ya kulla shinkafa guda biyu wa kullifa man sawwara suwatan kasifatan fil waqi'i an yanfaka Eh, bi za'amihi an ruha fiha kamar da shi kuma wanda ya yi hoto wanda yayi hoto cikakken hoto ya zana shi da hancin shi da idan shi da bakin shi ko dabba da kahonta da bindinta da kuma ya zana ko ya sassaka ko ya yi moldin da yumbu shi kuma za a ce to ya hura ma wannan hoton rai rana alkiyama da annahu naza alkhaliqa fi qudrati saboda ya yi jayayya da Allah akan kudurar Allah kaga dukan su guda biyun wato hotuna ne ɗaya hoto ne wanda yake wato concrete shine irin na zane ko na sassaƙa ko na molding dai kuma hoto ne wanda yake abstract shine wanda mutum da suranta a kwakwalwarsa sai ya faɗa da baka ya faɗi ƙarya da baka ya ce ai an yi kaza ko an yi kaza alhalin ba a yi ba wa misaluhu misalin wannan ma ruwaya abinda aka ruwaito fi hadha ma'ana akan wannan anna rajulan qassa ala ibn sirin rahimahullahu faqala. wani mutum yawa ibn sirina ya ba wa ibn sirina labarin mafarkin sa yace ra'aitu ka anna biyadi qadahan naga a hannuna ina rike da wani kofi kada shine kofi ko abin nan ko abin shan ruwa wanda bisa yadda malamai suka fassara kamar yadda ibn mandur yake cewa kofin da zai ishi mutum biyu su sha ruwa yace <clears throat> sai na ga min zujajin kofi ne na tangaran na gilashi fihi ma'un sai da ruwa kuma a ciki fan kasaral kadahu sai kofin ya fashe wa kiyar mawa amma ruwan bai zaba ba fa kala ibn sirin sai ibn sirin ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah fa innaka lam tara shay'an ka ji tsoron Allah mafarkin nan baka yi shi ba ƙarya kake fagadibar rajulu wa kala subhanallahi sai mutumin ya fushi ya ce o ikon Allah ka ji malami zai karyata ni kaza kaza kaza irin yadda yake malamai rashin kunya din nan fa in kadhibun fa ma alayya yace to in ma dai ƙarya ne to menene me ka faɗa min meye a ciki sai ya ce mashi satalidu ra'atuka wata mutu wa yabqa waliduka matakka za ta haihu amma farkin na ma'anar shi matakka ce za ta haihu kuma kai kuma ka mutu dan kuma ya tabbata faqala rajulu lamma kharaja min indi ibn sirina wallahi ma ra'aytu shay'an da ya fita sai yake fara yake cewa da gaskiya malamin ne yake ne ban ga komai ba fa ma labisa an wulida lahu wa mata timra'atu ba a jima ba Shi kenan sai aka masa haihuwa kuma o'shi shi mata shi ta mutu wani a cikin siru alamin nubala Allah shi kyauta da ya ci gaba da cewa alƙa'ida ta saniya wal ishirin na ƙa'ida ta ashirin da biyu mastahala aqlan fi ru'ya fala ya halu min an ya kuna. duk abin da yake ba zai yiwu ba wanda yake ba mai yiwuwa ba wanda ya fi kama da wato abu wanda yake ya saba ma abin da zai ɗewa bisa ɗabi'a ko shari'a maras yiwuwa in an gan shi a farki to baya kaucewa daga ɗayan biyu abu na farko Shi ne tala'ubun mina shaitan shaitan ne ke wasa da hankalin mutum kamar da muka ji a baya shaitan da dinga zuwa yana firgita ruhin mutum yana ba ta tsoro saboda dai ya samu damar fitinar mutum zai dinga nuna maka wasu abubuwa waɗanda ba za su iya faruwa ba sun fi kama da science fiction ko wani abu كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رأسي قطع فأنا أتبعه كما يدى مكجتشي ويابو أتكن سيو مسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم ونمتن يتشي مشي إلا سي يا رسول الله إلا سي كوسنا كينا يا فادك أسا سينا na ذن توقع سيروغا sai ruga da gudu sai na bi shi muna ta gudu bitagallub shaitani bika fil manami kar ka dinga ba da labarin yadda shaidan ya ci galaba a kanka a cikin bacci to in kun tana yan uwa masu bin karatukan nan a darasin da muka yi a kashi na farko mun tattauna game da addu'o'i da zikirori da wurdoji da ya kamata mutum ya lazimta don guje ma ire-iren wannan a fitinar da shaidan yake sa mutum a ciki don wani lokaci takan yawa har mutum ya tashi ya ga yayi zufa ko ya yi ihu a cikin gida a ce yana ihu ko yana magana cikin bacci wani ko ya faɗi daga kan gado ko kuma ya buga kan shi da wani waje duk shaidan yana yin mutum irin wannan to wani lokaci kuma da mutum ya tashi da ihun nan to sai ya tashi da ciwon kai ko da wata damuwa ko kuma shaidan ya samu shiga jikin mutum to abin da ke kiyaye wannan shine tun farko a kiyaye azkaru a dinga yin su yadda ya kamata a kiyaye kwanciya da alola kwanciya ta hannun dama idan an juya ko an farki din wanda yake mummuna a juya a yi isti'aza a tofar da sauransu domin tattauna a kansu a wani darasi a can baya wallahu musta malam ya ce to eh, abu na farko kenan ko dai ya zam watan abu ne wanda yake wasa da hankali daga shedan shine ɗaya daga cikin kasakashen mafarki guda uku mun ji akwai adazafu ahlam akwai eh, ru'ya saliha akwai kuma hadisun nas zai zama wannan shine adazasu ahlamin din au kazabar ra'ayi ko kuma ya zama mai mafarkin yayi ƙarya ne كما في قصة الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي radiyallahu anhu فقال kamar yadda yake a cikin kissar mutumin da ya zo gun sayyidina Umar dan Khattab Allah ubangiji ya ƙara masa yarda yake ce mashi inni ra'aytu ka anna al-arda a'ashabat thumma ajdabat thumma a'ashabat thumma ajdabat yace akramaka Allah ranka ya dade ya al mu'minin na yi farkin naga ƙasa a ashabat ta yabanya sun ma'aji da bat sannan kuma ta yi fako ta yi rani ta yi damuna alama al'ashabu wato yabanya ta fito sun da bat sai kuma ta bushe ta kekashi ce sun ma'ashabat karo na biyu ta ƙara yin yabanya da damuna sun da bat, sannan ta ƙara bushewa faƙala umaru sai umar ya ce ma wannan bawan Allah lam ya ce an ta rajulun tu'minu ma takfuru tu'minu ma takfuru sun mata mutu kafira kai mutum ne da za ka zama mai imani sannan ka kafirce ka ƙara zama mai imani ka ƙara kafircewa kuma ƙarshe ka mutu a kafirci fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fa qala ar-rajul sai mutumin yace lam'ara shai'an. shay'an akaramaka ni da ma ƙarya nake ban ga komai ba fa qala umar sai umar yace mishi da amru allazi fihi tastaftiyan umar ya iktibasi yace to ai al'amarin ya riga ya wuce Uh, it is too late to cry ai an riga an makara ai kaza inna mashi na ai ka daga ka kwana a tasha kad kada kad qudiya laka ma qudiya li sahibi yusufa an maka irin abin da ya faru da mutanen annabi yusufa din nan wannan kissa ce sahihiya tana cikin littafin al-musannaf na al-imam al-hafiz abdurrazzaq as-sanani rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an umar وكما في قصة ابن سيرين السابقة kamar yadda kuma ka ji a waccan kissa ta muhammad dan sirina ta gabata wanda wancan ya ce mishi ya yi mafarki ya gan shi da kofi na tangaran amma kofin ya fashe kuma da ruwa a ciki bai zube ba wadda ita ce ta wuce a cikin alqaidatu as-sabi'atu wal 20 to ita ce yake cewa kama wa kama fi qissat ibn sirina as-sabiqa wa ma'a zalika yaqa'u at-ta'wilu haqqan uqubatan min Allah yace kuma tare da haka din tare da ƙarya ce mutum yayi sai wannan fassara da aka yi sai ta faru kamar yadda aka fassara a matsayin ukuba a matsayin punishment da Allah subhanahu ta'ala yake mutumin da ya tsaya ya ƙeri ƙarya ya ƙera zuƙi ta malle ya faɗa ya ce wai ya gani ne a mafarki amma hala al-mumkina fi zannin nasi fahiyar hiya fi ru'ya ya ce amma a istihala wani canjin yanayi wani juyin juya hari da zai faru a cikin mafarki wanda yake yana nuna abu ne mai yiwuwa waɗannan ana magana abin da na farko dai ko wanda ba mai yiwuwa ba ne to to ne wato shaɗan ne kamar ka ga mota tana tafiya amma tana tafiya ne ta yi ta sama kuma tana tafiya kan shi a ƙasa ta eh, binnan kafar eh, eh, shi a sama ko kuma wancan da ya ce ya ga kanshi ya faɗi ko ka ga mutum da misali ido a ƙeya da hanci a kan yasa misali za ka mafarki irin dai wanda yake bayi da ma'ana to shine ɗayan abu biyu ko dai ya zama saboda shaidan ne ko kuma saboda mai mafarkin mai faɗa mafarkin ya faɗi ƙarya shine abin ya faru da shi haka amma abin da yake mai yiwuwa wannan ya fi taruwa da arru'ayar saliya shine mana misali kamar kalbakar siman ya hunna saba'un ijab kamar eh, shanu wanda suke kosassu a ga wasu shanu wanda suke ramamu suna cin su waka tsaira ni fi sama kamar a ga mutum kuma yana tashi a sama wannan ma abu ne mai yiwuwa waɗannan irin ga irin wannan to shi ba za a yi saurin cewa ba mafarki ne mai kyau ba za mu saurara nan insha Allah sai mu haɗa kaset na wato goma sha ɗaya kenan wanda za mu tashi akan alƙa'idatu salisatu wal ishrun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah